وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحث والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marece na talata ashirin da biyar ga watan zulqa'ada a shekara ta dubu ɗaya da da hudu arba'in 1447 hijiran manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiyya. idan ba manta ba makon da ya shuɗe mun cike da ƙarshen aya ta 28 cikin wannan sura mai albarka suratul haka ne da ka yau za mu tashi farkon aya ta 29 Faɗin Allah maɗaukakin sarki innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun kuma wannan shine darasin mu na hudu a cikin sura me Allah ya ce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 إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون مالا أبو بكر محمود بني الله يجيك أنسى درها ما يجي ولما ذكر الله تعالى أوصاف الفجار bayan da Allah maɗaukacin sarki ya gama faɗar sifofin fajirai Allah na asaw amrahu waɗanda suka saba wa umarninsa wa ahwalahum kuma ya bayanin halayen da za su kunci kansu a ciki yawmal qiyamati a ranar alkiyama min jaza'i isyanihim na sakamakon saɓansu wa wasafa karamatal abarari fil akhirati kuma ya sifanta karamcin da zai wa bayinsa na gargari a lahira zakara da zalika ƙubuha mu'amalatil kuffari ma'al mu'minin to kuma sai zai ambaci bayan haka munin yadda kafurai suke mu'amalantar mu'mine a duniya shine fi duniya wa huwa mawdu'u surati wanda wannan shine daman darasin da surar take karantarwa min awwaliha tun daga farkonta sai ce fa bayyana ta'ala sai ubangiji madaukakin sarki yayi bayani anna zalika sayan qalibu alal kufari fil akhirati cewa duk wannan abu da kafirai suke wa mu'minai a duniya na cizgunawa da muzantawa da sanureshe zai juye da mujiya alhakin ya dawo kansu a ranar tashin alkiyama ma'ana za a yi ƙarƙayi koma kan mashekiya ubangiji yana faɗar hakan ne tasliyatan lil mu'minin dan rarrashin zukatan mu'minai wata taqawiyatan liqulubihim kuma dan ya ƙara sa musu ƙarfin gwiwa da ƙarfin hali fa haka Allahu anil kuffari arba'ata ashiya da haka cikin ayoyin da zamu karanta ubangiji maɗaukacin sarki ya hakaito wasu al'amura guda hudu game da sha'anin kafirai Minar al-mu'amalat na miyagun mu'amaloli da suke wa mu'minai fakala ta'ala sai Allah maɗaukacin sarki ce innan ladhina ajramu Lallai haƙiƙa ku sani kafirai mala yace ta'addawul hududa sun ƙetare iyaka ka abi jahal kamar abu jahal wa amsalihi da makamantansa fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani da kuma a kowane bigire kalmar ajramu ma'ana kafaru domin al-ijram ana itlaƙinsa da ma'anar al-kufur an gane ko da haka anan al da ma'anar kufur yazo kamar yadda Allah ya ce wa mutazul ma ayyuhal mujrimun ayyuhal kufaru kenan a wani wajen kuma yace yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu wasu nawasi wal Mujirimuna a anan shi ma ana nufin kafirai domin asalin kalmar al ko al daga al ijiramu ne ko al-jarimatu jarima shine babban laifi mugun laifi to shi kuma a musulunci babu babban laifi mugun laifi da ya ɗara kafirci Daka idan Allah maɗaukakin sarki ya ce mujirmi yana nufin kafiri domin ƙololuwar laifin da za ka yi ka saba wa Allah shine ka zama ka kafirce masa subhanahu wataala ta'ala da anan Allah yana magana ne akan mujrimai da ma'anar kafirai kuma dalilin da yake daɗa nuna haka ayar da za ta zo a gaba fal Ladina, amanu sai aka ce minal kuffari yadhhabun kaga an fito da wanda ake nufi amanu ne da kafirina to haka nan a wani waje Allah ya ce wujuhun yawma idhin musfira dhahikatun mustabashira wa wujuhun yawma idhin alaiha qabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara ذاك دي الإجرام أنا al الكفر to lalle haƙiƙa allazina ajramu waɗanda suka kafircewa Allah a kowane zamani a kowane lokaci kanu min allazina amanu yadhakun zaka ga sune wa mu'minai na kwarai dariya dariyar rainin hankali dariyar rainin ajawali dariyar ganin su basu waye ba Kullum shi a wajen kafiri shine wayayye shine wanda ya ci gaba mumini dan kauye ne bai waye ba bai fahimci rayuwa ba shi tunaninsa kenan to irin wannan dariya suke musu kuma saboda kaddarawar ubangiji mafi yawan zaka ga waɗanda suka yi imani da annabawa raunanan mutane ne ko dai ka samu talakawa ne ko ka samu ma bayi ne ba ƴaƴa ba a asali to kuma galibin su kuma kafiran zaka samu mawadata ne sannan kuma ƴaƴa ne ba bayi ba to wannan tsamar takan sa su kafiran su rinka yi wa muminan ganin ba su waye ba ganin ba su ci gaba ba ganin ba su ma san ina rayuwa ta dosa ba an gane ko wannan shine abin da tarihi ya ta maimaitawa a zamanin annabi nuhu haka mutanen annabi nuhu kafiran zamanin su suka ce da shi wama naraka wama naraka tabaka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi wama nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum suka ce ya nuhu kai nuhu ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين an gane ko kuma suka ce ma anta illa basharun misluna kai nuhu mutum ne fa kaman mu baka da wani fifiko akan mu amma naraka tabaka kuma muna ganin waɗanda suke tare da kai din ma ba a bakin komai ba illal ladina hum araziluna makasantan cikin mu ne badiyar ra'ayi ‘yan ƙauye marasa wayewa marasa ci gaba an gane ko to shi yasa suka tayawa annabi nuhu suka ce in kana so mu imani da kai sai dai ka kori waɗannan talakawan da suke gefan ka amma mu ba za mu zo muna zama tare da su muna haɗa jiki da su ba an gane ko to shine yake cewa oh, menene wa ma ana bi taridil mu'mini ni ba zan kori mu'minai ba to haka mutanen makka suka yi manzo Allah irin wannan tayin bayan sun gama wasu ammaru dan yasir dariya su bilalu su suhaibu wanda duk su ne muminan farko wanda kuma asalinsu talakawa ne bayi ne ba ma 'ya'ya ba da aka suka ce ba za mu zo mu zauna tare da kai da waɗannan bayin ba ba za mu zauna tare da kai da waɗannan talakawan ba a'a in dai kana so mu imani da kai sai dai ka kore su shi ne Allah subhanahu Wataala ya ce wala taqridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay وما من حسابك عليهم من شيء فاتا قردهم فتكون من الظالمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فشيني ما لهيكي cewa anan kafirai sun yi hakan na farko don cin fuska ga su muminan sannan na farko kuma don su nuna su wasu isassu ne saboda ɗagawa da girman kai shine Allah yace kanu minal ladina amanu ka ammarin wa bilal sun kasance su ne wa muminai irin ammaru da bilalu wa nahawihima da makamantansu kazalika irin haka yadhakuna su ne musu dariya an bihim saboda yi musu izgili an gane ko wa idza ra'a allazina kafaru in yattakhidunaka illa huzwan shi kansa annabin ma izgili suke masa idan suka ga annabi sai su masa izgili su ce a hadha allazi ba'atha rasula yanzu wannan shi Allah ya aiko manzo shi Allah ya rasa wanda zai aiko annabi sai wannan ya rasa waɗanda za su yi imani da annabin nasa sai waɗannan shi ne Allah subhanahu wata'ala yake faɗa irin wannan mummunar ɗabi'a ta kafirai yi wa muminai izgili shi ne mala ya ce wa za a bihim suna yin hakan ne don izgili a gare su wa iza marru bihim idan suka wuce ta inda muminai suke zaune ya tagamazu na sai su rinka zindan su wannan ya taba wancan ya nuna masa wannan ya zunkuri baki ya nuna wannan ya sigina da ido shine ma'anar ya tagamazu ay yushiru al mujrimuna Ilal al mu'minina bil jafani wal hajib istihza'an kafirai suna nuna muminai bil da da makyaftai wal hajib da gira istihza'an saboda izgili to shine al-Imam al-Qurtubi yace wal muradu ru'asa quraish abinda ake nufi da waɗannan shugabannin quraishawa min ahli shirki mushrikai sai yace rawa nasun an ibn Abbas wasu daga cikin malamai sun rawaito daga Abdullahi dan Abbas kale yace huwa al-Walid ibn al-Mughira irin su Walid dan Mugira ake nufi wa Uqba ibn Abi Mu'ayyid da Uqba dan Abi Mu'ayyid wal As ibn Wa'il da As dan Wa'ilu wal Aswad ibn Abd Yaghuth da aswad dan abdu yago wal as ibn hisham da asu dan hisham wa abu da abu jahal wal nadar ibn al harith da an nadar ibn al harith da su da duk ire-iren su kanu min allazina amanu min ashabi muhammadin sun kasance dangane da muminai sahabban annabi muhammad mislu ammarin wa khabbabin wa suhaibin wa bilal irin su ammaru da khabbabu dan arat da suhaibu ibn sinan rumi da bilal ibn rabahim al-habashi duk in suka ga irin waɗannan Hakuna su ne musu dariya ala wajhi sukriya dan izgili da ba'a wa idza marru bihim inda itiyanihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in suka wuce ta su a yayin zai ke wasu wajen annabi ma'ana sahaban suka zo wucewa za su tafi majalisar annabi don ɗauko ilimi da karatu in suka gansu sai su rinka zuntansu suna nuna su ya ta gama zon ai ya gani zo ba abuhun shashin su yana taba shashi yayi nuni wayushiruna bi a'yunihim suna nuna su da ido wa qila a wani kaulin aka ce ayyu ayyirunahum bil islami wa yuqibunahum bihi suna muzanta musu da musulunci kuma suna musu ba'a da shi yuqalu ana fada a larabci gamastu shay'a bi yadi na na na na na abu ko na ya fici abu da hannuna kala wani mawaki yace wa kuntu masu fata ta ƙaunin kasartu autas ta ƙima wa kuntu masu fata ta ƙaunin na kasance in na yafuci budurwan wasu mutane kasartu ha sai in karya mata ƙauri da kalmar masu bi ma'ana eh, shine taɓawa wa qalat aisha tunana aisha tace sun annabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada mazani manzo Allah ya kasance idan yayi sujada yakan taba ni a lokacin da ɗakin mu bashi da yalwa kuma babu fitila to idan annabi ya tashi yana sallar dare Aisha tana kwance tace idan ya ta yazo zai yi sujada sai ya taba ni to ni kuma sai in janye masa kafafuwa na sai ya sujada wakila a wani kaulin an ce al-gamzu bi ma'ana al-aibu kalmar gamzu din tana zuwa da ma'anar al-aibu aibatawa yuqalu gamazahu ay abahu a larabci akan faɗi haka wa qala muqatil muqatil ibn hayyan yace nazalat fi ali ibn abi talib jaa fi nafarin min almuslimin ila annabi sallallahu alaihi wasallam ayar ta sauka ne game da sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda wanda yazo cikin wasu mutane na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wajen annabi fala mazahumul munafiquna sai munafikai suka yi zindan su wa bahiku alaihim suka tuntsire musu da dariya wa gamazu suka aibata su to shine Allah madaukakin sarki yake bada labari to dai wannan ɗabi'a ce ta munafiki ɗabi'a ce ta kafiri asali yi muminin kwarai izgili da ba'a shine Allah yake zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna min al ladina amanu lalle an kawata wa kafirai san rayuwar duniya wanda hakan ne ma ya dauke su har suke wa muminai izgili suke musu ba'a an gane ko mana inda gaske ne musulunci gaske ne su a wajensu to da ba talakawa ne ya kamata su fara shiga ba ba talakawa ne ya kamata su gane shi ba a'a su masu isa masu wayewa masu abin duniya su ya kamata su gane lauka na kairan ma sabakuna ilaihi suka ce inda musuluncin nan alheri ne ai waɗannan talakawa ba za su riga mu gano shi ba ba za su riga mu shiga cikinsa ba mana sun ɗauka cewa ita shirya dabara ɗan adam ce ita kuma shirya ba dabara ɗan adam ba ce wanda kake ganin ka raina shi ne masa kallon hadarin kaji sai Allah ya shirye shi kai bai shiryar da kai ba kai kana ganin ka waye digirin ka kaza kila ma furofesa ne amma sai ka samu wani ba kauye bai taba zama akan teburi ba na makaranta amma ya fi ka imani Allah ya haska masa da haka wannan shine abin da su kafirai suke ɗauka kamar imani dabara ce irin yadda suke da wayan rayuwa to suna ganin komai ma ya kamata su zama a sahun gaba wanda shi kuma imani ba haka bane ba duk wani abu da ka sani a duniya Allah na iya baka shi amma imani rabo ne zaɓi ne na Allah subhanahu wata'ala sai wanda yake so yake kauna yake bawa Allah ka bamu da rahamarka ne Allah yace wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihina wa idan qalabu kuma idan suka dawo ai raja'u suka komo ila ahlihim zuwa ga iyalansu su zuwa kafiran in qalabu sai su dawo fakihina ko fakihina suna masu cike da fara'a da annashuwa na wancan izgilin da suka yi wa muminai daɗi suke ji babu nadama a cikin abin da suka yi babu kukan zuci babu fatan ba za a sake ba a'a wannan shi ma laifi ne mai zaman kansa ka yi laifi kuma kana alfahari da laifin to ya ma fi laifin a wani lokaci ciwo a wajen Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummati mu'afuna ko kullu ummati mu'afuna illa al-mujahirin zalla ce duk al'umma ta in ta laifi Allah yana iya yafe mata amma ba wanda waɗanda suke jin daɗin laifi bayan sun yi shi kai laifi kuma ka dawo kana alfahari da shi kana jin daɗi kana yaɗawa kana ba da labari wannan ya fi ban takaici kuma ya fi girman zunubi a wajen Allah da haka bayan sun yi wa muminai izgili bayan sun karyata ayoyin Allah kuma su dawo gida suna fara'a suna annashuwa ba ma sa jin cewa sun yi wani laifi malai wa fi qira'a wata qira'ar fakihina amma wannan qira'ar fakihina bidunil alif ay mu'jabina bi zikrihim almu'minina mutalabbin ma'ana suna tinkaho da wannan mummunan abu da suka yi wa mu'minai kuma suna jin daɗi bima kana min makanatihim wa rif'atihim allati awsalatuhum ila al-istiskhari bi suna alfahari da matsayinsu da ɗaukakarsu wanda shi ne ya kai su zuwa ga yi wa muminai ba'a da izgili shine wa izan qalabu ila alihim qalabu fakin imam al ce yace ay na minhum suna ijabi ma'ana jiji da kai wakila qila mu'jabuna bima'hum alaihi min al a wani kaulin aka ce suna alfahari kuma da kafircin nasu mutafakkihuna bi zikril mu'minina kuma su zo suna ta kakaci ma'ana suna hira ta ba'a su zolayi wancan daga cikin muminai su gaya wancan bakar magana suna tuntsurewa da dariya junansu. وقرأ ابن قعقاء ابن القعقاء وحفص والأعرج والسلمي فكهين بغير ألف waɗannan daga cikin ƙurra da aka ambata sun karanta fakihin ba tare da alif ba albaquna bil alif sauran ƙura'u suna karantawa fakihina da alif da fakihina da fakihina duk ma'anar ɗaya ce قال الفراء امام الفراء yace huma lugatani lugace biyu ko kace fakihina ko kace fakihina misul ɗami'a da ɗami'u an gane ko ɗami'u da kuma ɗami'u haziru da haziru sai ce wa kad taqaddama fi surati dukan bayani ya gabata a cikin surati dukan wa qila a wani kaulin an ce al fakihu al ashru al baqaru idan aka ce fakihu a larabci ana nufin al ashru asharari al baqaru baqaru mai tinkaho da girman kai da suna dawowa suna ashararai masu tinkaho da girman kai wal fakihu annaimul mutana'im sannan akan ce fakihu ana nufin mai ji da ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa kuma yana wulakanta waɗanda suke koma bayan sa sannan Allah ya ce wa idza ra'awhum kuma idan suka ga mu'minai qalu sai ka ji suna cewa ai ra'awul mu'minina suka ga mu'minai qalu sai su ce inna haula ila dallun lalle waɗannan batattu ne lalle waɗannan ba su gane ba lalle waɗannan ba wayayyu bane kauyawa ne gidadawa ne li imanihim bi Muhammadin wai saboda sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wa ma ursilu alaihim hafizin kuma da dai bamu aiko su su zamo masu sa musu ido ba bamu aiko su su yi musu hisabi ba amma kuma duk da haka suna yi Imam al-Qurtubi yace ai idza ra'a Alha idza ra'a ha'ula'il kuffaru ashaba Muhammadin idan waɗannan kafiran da ake magana a kansu suka ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai kaji suna cewa inna haula ila dallun lalle waɗannan tabtan tagariyar batattu ne so a wajen su bata shine bin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sun akasa al'amari a madadin bin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shari'a a su a wajen su bin annabi shine mai bata idan kaga su a wajen su kafirci shine mai shari'a kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallama da kin bin sa su a wajen su shine shari'a bin sa kuma a wajen su shine mai bata to shine suke cewa mu'minai inna haula ila dallun lalle waɗannan batattu ne fi ittiba'ihim muhammadan cikin biyayyar da suke wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa ma ursilu alaihim hafizina li amalihim muwakkalina bi ahwalihim ruqaba alaihim ba mu aiko su su zamo masu sa musu ido ba ba mu aiko su su zamo masu yin hisabi a gare su ba ko annabi ba a ce da shi yayi maka hisabi ba abinda Allah ya ɗora masa shine ya gaya maka gaskiya ta hanyar da ta dace ya kyale ka shi Allah shi zai yi hisabi ma alaikal balagu wa alainal alhisabu kai naka isarwa amma hisabi naka cewa na shirye ne ko ce ne ba naka bane namu ne Allah kaɗai shi yake faɗar karteriya ƙa'idoji da sharuɗa da dokoki da sifofi na shiryayyen bawa da kuma na kishiyar haka kamar yadda Allah shi yake sanya ƙa'idoji da dokoki da sifofi na munafiki ba ɗan adam ne yake da ikon wannan ba ko annabawa ba su suka ce kaza da kaza da kaza a kankin kansu shine kamannin munafiki ba a Allah ne ya gaya musu suna su isarwa ne shine Allah ya ce wa ma arsalnaka alaihim hafiza wa ma ja'alnaka alaihim wa ma anta alaihim bi wakil wa sanya ka ka zamo mai sanya ido a kansu ba na fayye cewa cewa ga sifofin munafikai ga sifofin muminai ga sifofin shiryayyu ga sifofin batattu ba a'a kai abin da muka ce kai bayanin shiryar mun kuma mu za mu ce duk wanda ya sifanta da kaza da kaza da kaza shine shiryayye duk wanda kuma ya saba wa wannan sifa ta kaza da kaza da kaza shine batace duk wanda ya kaza da kaza da kaza shine munafiki duk wanda ya kaza da kaza da kaza kuma shine muminin kwarai kamar yadda Qur'ani yake bayyanawa shine ma'anar wa ma ursilu alaihim hafizi Allah ya ce fal yawmal ladina amanu lalle akwai ranar da muminai shine yawmul qiyamati ranar tashin alqiyama min alkuffar yadhakun za wa kafirai dariya Mana duk dariyar da kafiri ko munafiki yake maka a duniya saboda kai riko da addini tale shi akwai ranar da za karama. rama ko shakka babu a duniya kafirai suna dariya amma a lahira muminai ne za su yi dariyar a duniya kafirai su ne wa muminai dariya saboda mai imaninsu to a lahira su ma muminai za su yi wa kafirai dariya saboda kafircinsu shi mumini a duniya bai da natsuwar da zai tsayaye wani dariya shi ta kansa yake shi tsoron shi kansa ne zai je ya tare yake inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu kam cikin tsoro muke kamar yadda za mu ji a nan gaba kan muminai za su rama dariyar sakamakon a duniya su ba su samu damar dariya ba to a lahira sai Allah madaukakin sarki ba su dama su yi dariya su ma su rama a duniya su aka yi dariya a lahira kuma za su yi a duniya su kuka suka yi ta kuka in ana ambatan Allah kuka in suna karatun alkur'ani kuka idan suka tuno da tashin alkiyama in suka tuno da firgitin alkiyama kwanciyar kabari rayuwar barzakh innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maqulan wa yakhruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khushu'an أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا لا تصوموا من الدنيا كوكا كوكا سكرن كي وكان قران الله ني وكان ونزنبي لسكا عيكتا دن داما ني وكان تنجموس دا الله ني وكان ganin ni'imar da Allah ya musu amma sun kasa su iya gode masa ne da ire-iren wannan to shi kuma a ka'idar Allah baya hada maka kuka biyu in dai a duniya ka rayu kana mai kuka na imani to a lahira kuma zaka tashi kana mai dariya in ku a duniya ka rayu kana dariya ta kafirci to ka tabbatar da a lahira sai ka yi kuka shine Allah ya ce falyabhaku qalilan yabku kaseeran jaza'an bima kanu ya'malu kyale su fi dariya kadan akwai ranar da za su yi kuka mai yawa sakamakon abin da suka sance suna yi na miyagun ayyuka Allah ya tsare mu da ka fal yawmal ladina amanu Lallai akwai ranar da mu'minai minal ya yadhakun su ma za su yi wa kafirai dariya shine al-imam al-qurtubi yace kama bahikal kuffaru minhum fi dunya irin yadda su ma kafiran suka yi musu dariya a duniya naziruhu irin wannan makamancin zance fi akhir suratul mu'minina mu'minuna yazo a ƙarshen suratul mu'minun da Allah madaukakin sarki ce innahu na fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاليوم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Allah madaukin sarki zai ce da kafirai innahu kana fariqun min ibadi ai abin da ya faru a duniya wani kaso na bayina yaquluna suna cewa rabbana ya ubangijin mu, faghfir lana warhamna ka gafarta mana ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu jin kai amma sakamakon haka da kuka ga suna yi sai kuka dauka ai gida dawa ne basu waye ba yanzu haisu sun yadda ma akwai wani Allah hadda za a ce wai ya gafarta fattakhattumuhum sikhriyan sai kuka dauke su abun ba'a hatta an saukum zikri har wannan ba'ad da kuke musu ku kuma ta mantar da ku tuna ni. wa kuntum minhum tabhakun kuma kuke ta musu dariya inni jazaituhum al-yawma bima sabaru ka ni kuma a yau inji Allah zan saka musu sakamakon hakurin su annahum humul faizuna su sune wanda za su samu babban rabo shine Allah madaukakin sarki ce زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ذاك مؤمني ذا زما سمن كافري أرانا تاشن القيامة معنى سوزا في سما الجنة su kuma kafirai za su yi ƙasa can a cikin wuta sannan za su yi sama ta su suna dariya su kuma in can za su yi ƙasa ta suna kuka amma kukan da ba zai yi amfani ba imam al ya ce wa zakar al-mubarak abdullahi dan mubarak ya ambata yace akhbarana Muhammad ibn Bashar an qatada fi qawlihi ta'ala falyawmal ladhina amanu minal kuffari yadhhakun daga qatada ibn da'ama as-sadusi game da fadin Allah madaukakin sarki falyawmal ladhina amanu minal kuffari yadhhakun kala qatada yace bukira lana an gaya mana anna ka'aban kana yaqulu cewa ka'abul ahbari wani ba yahude ne da ya musulunta a zamanin sahabbai ana kiransa da ka'abul ahbari to shi masanin littafin attaura ne sau da dama yakan kawo bayanai na attaura bayan musulunta yana gaya wa sahabbai to shi ka'abul ahbarin nan inji da yace an ce da mu ka'abul ahbari kana yaqulu yana cewa inna bainal jannati wan nari kuwan tsakanin wuta da aljanna akwai tagogi wunduna da ake lekawa a gano yace fa idza arada lil mu'minu idan mumini yi nufin an yanzura ila aduwin kana lahu duniya, yana so ya leƙo wani maƙetaci da ya matsa masa a duniya maƙiyinsa da ya dame shi a duniya ko dai kafiri ko munafiki ko ɗan bid'a wanda ya addabe ka a duniya wa in kana so ka gano shi a lahira ittala'a min ba'dil quwa sai ka leƙa daga wasu sassan wundinan aljanna kai kana daga ciki sai ka hango shi qala ta'ala fi fi shine Allah madaukakin sarki ya faɗa wata ayar fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim zai leƙo ya hango shi a tsakiyar wutar nama. Ƙala, katada yace hukira lana an gaya mana annahu a fara'a jamajimal qaumi tagli idan ya leƙa zai gano kokon kawunan mutane a wuta tagali tana tafarfasa kamar tukunyar da ta ɗauko tausa an gane ko sannan yace wa zakar ibn al-mubarak aidan abdullahi dan mubarak ya sake faɗa yace akhbarana al-kalbi an abi salih fi qawlihi ta'ala allah yastahzi'u bihim kalbi ya faɗa daga abu salih samman dangane da faɗin Allah madaukakin sarki allahu yastahzi'u bihim allah zai rama wa mu'minai izgilan da kafirai suke musu kala abu salih ya ce yuqalu li ahlin nari wa hum fin nari za a ce da 'yan wuta lokacin da suke tsakiyar wuta akhriju ko ukhru fatuftahu lahum abwabun nari sai a buɗe musu kofofin wutar fa idza ra'awha idan suka ganta kad futihat an buɗe aqbalu ilaiha yuriduna al-khuruja sai su taho bakin kofa suna son su fita sun dauka barin sun za a yi su fitan ba su san izgili za a yi musu ba wal Yanzuru na ilaihim a lokacin su kuma mu'minai suna kallon su alal a kan gadaje na shakatawa a aljanna fa idan tahau ila abwabiha da sun zo bakin gate ɗin kamar za su fita sai a daka musu tsawa a kore su ghuliqat dunahum kuma sai a ja a rufe da aka kaga su ma an musu izini. domin wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu yastahzi'un suna zura muminai suna gaya musu maganar da ba ita ce a cikin zuciyarsu ba dan izgili da ba'a to shine Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim kale su suma Allah zai rama musu suma Allah zai musu ba'a innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'uhum safiru safira Allah min safiru minhum fayaskharu Allah minhum daka ka fa zalika qawluhu wannan shine ma'anar fadin Allah Allahu yastahzi'u bihim wa yadhaku minhum almu'minuna a irin wannan wajen ne mu'mine za su tuntsire musu da dariya hatta guliqad hatta hina guliqad dunahum lokacin da aka rufe kofa aka ki a su fita fa zalika qawluhu ta'ala wannan shine ma'anar fadin Allah fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun alal ara'iki yanzurun kuma mumine za su dariyar ne alal ara'iki akan karagu na shakatawa al'ara'ik jam'i ne na arika arika kamar yadda muka sha faɗa shine irin wani gado mai kama da kujera wanda za ku ga ana sa shi a gefen swimming pool idan masu wanka a ruwa suka yi wanka sai su dawo su dan kwanta a kansa shi wannan gadon ba gado ne na kai bacci ba kuma duk mutumin da kaga yana kwanta irin wannan gadon ko ya gaji ya huta ba wata gajiya a tare da shi yanzu kawai nishaɗi yake so domin su larabawa zancen su da yaran su yana da yalwar kalmomi da aka kowace iriyar kujera da irin sunanta da irin ma'anar zaman da ake a kanta kowane irin gado da irin sunansa da irin ma'anar kwanciyar da ake a kansa akwai gado na sarauta kaga shi ma ba na bacci bane ba akwai kuma gado na bacci na amarya kaga wannan shi gadon bacci ne akwai kuma gado na shakatawa na bakin ruwa wannan su ne ara'ik jam'u arika da ka su mumine za su rama dariya ga kafirai a lokacin ba wata gajiya a tare da su domin idan kana gajiye kuma kake wani dariya kai ma dariyar yake ce abinda kake masa dariya kai ma baka wuce ai maka dariya a kansa ba kana jin yunwa yana jin yunwa kuma saboda karfin hali kake masa dariya to ta me ce kana amsa kiran general yana amsa kiran kidan general kuma kune wa juna dariya to wa yake wani dariya kallon buri da banana kawai ake wa juna to su muminai za su rama dariyar a lokacin da ba wata matsala tare da su amma kafuri a yanzu ko munafiki ko wani dan bid'a sai tsaye ma da dariya kuma bayan ya gama dariyar ya tafi neman tuwo to ashe kaga dariyar banza ki? ya gama dariyar kuma cikin sa yana kululululu kuma yunwa waye ji a to ashe dariyar ta karfin hali ce to ba irin wannan dariyar muminai za su ba sai sun ci sun koshi ba wata matsala suna cikin nishadi ba wata gajiya wa irin wannan dariya ita ce dariyar gaske shine Allah ya ce alal ara'iki yanzuruna suna kan karagu na isa gadaje na shakatawa yanzuruna suna kallo na uku kwabo kallo na isa kallo ɗaiɗai da ɗaiɗai to shine Allah subhanahu wata'ala da kansa yace shine malam ana yace alal ara'iki fil jannati yanzuruna min manazilihim ilal al wahum wa hum yu'azzabuna suna kallo daga gidajensu na aljanna suna ganin kafirai su suna cikin ni'ima su kuma kafirai ana musu azaba fa yabhakuna minhum kama Bahikal, al-kuffar minhum fi dunya jazaa'a sayyi'atin bi misliha da haka za su yi kafirai dariya irin yadda su ma kafiran suka yi musu dariya a nan duniya sakamakon mummuna mummuna irinta domin shi kansa mumini a duniya lokacin da kafirai suke masa dariya shi ma yana cikin nasa matsalolin domin ita duniya ba a rabuwa da matsala a cikinta ko bai da matsalar komai yana cikin fargabar tashin alkiyama da tsayuwar alkiyama da hisabi da karɓar littafi wanda duk wani mai imani baya fita daga cikin wannan fargabar har sai in ya ga ya shiga aljanna da kuma mana dariya lokacin da muke cikin damuwa na gamuwa da Allah da hisabi da sauransu to kuma gashi za mu muku dariya lokacin da kuke cikin azaba ko kuma cikin mawuyacin hali an gane ko waɗansu malaman tafsiri suka ce na dinnan ana nufin suna ganin ubangiji an gane ko muminai za su rama dariyar da kafirai suke musu a lokacin da su kuma muminan suna kallon zatin ubangiji ma'ana suna cikin makuran ni'ima domin ƙarshen ni'ima shine ganin Allah ganin Allah ya fi aljanna daɗi domin idan mutum ya shiga aljanna kamar yadda mun sha faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tambayi ƴan aljanna bayan sun shiga aljanna me kuke so wanda ba ku samu ba a aljanna ku duba ku gani dan aljanna sai yayi shekara hamsin irin ta lahira yana bincike a gidansa na aljanna ko zai ga wani abin da babu amma bai gani ba duk abin da ya nema sai ya ganshi a inda yake tsammanin ganinsa in ban ɗakin ka ka shiga ka ga komai neat amma ban ɗakin wanka ba ba na tsuguno ba don ba a tsuguno a aljanna kar wani ya ce to ai kuma malam ka gina ka rushe ka ce aljanna babu sokawai to ai ba duk inda ka an ce ban daki ana nufin tsuguno za a yi ba akwai ban dakin wanka to duk abin da ake bukata a ban daki in ka shiga zaka gani duk abin da kake bukata a kitchen in ka shiga zaka gani duk abin da kake bukata a falo in ka shiga zaka gani duk abin da kake bukata a bedroom dakin kwanciya in ka shiga zaka gani duk abin da kake so ka gani a compound tsakar gida ko farfajiyar gida duk zaka gani sai dan aljanna ya yi shekara hamsin yana bincike bai gano wani abin da babu ba sai Allah ya sake ce musu bayan shekara hamsin ta cika akwai wani abu da ba a yi muku ba a sake ku sake dubawa sai an yi haka har uku to yan aljanna da kansu za su yi saranda su ce ya Allah ba abin da baka yi mana ba Ka yi mana kaza yi mana kaza yi mana kaza ka haskaka fuskokinmu ka yi mana kaza shi shine sai Allah ya ce to ku jira zan muku ƙari. sai to me kuma za a kara mana shine sai Allah ya sa a yayi hijabin da ya hana bayi su ganshi sai su ganshi shine lil ladzina ahsanul husna wa ziyada duk wanda ya aiki na kwarai Allah ya ce zamu bashi mafi kyawun sakamako kuma mai masa kari karin shine ganin Allah to shine wasu malaman tafsiri suka ce lokacin da mu'minai za su tuntsure wa kafirai da dariya a lokacin suna ganin Allah suna cikin cikan ni'ima sannan kuma sai su hango su sai kuma su tuntsure musu da dariya to ne Allah subhanahu Ta'ala ya tambaya tambaya wacce take ƙara sanya haushi da takaici ga su kafirai kuma take tsoratarwa ga dukkanin wani mai imani na ya guji irin wannan mummunar ta'ada ta yi wa wani wanda yake kan tafarki madaidaici eh, ba'a ko Shi ne Malam yace kuma aqaba ta'ala ani surati sai Allah madaukakin sarki ya yi ɗauraya ga ita wannan surar wa mashtamalat alaihi min al-ahkam da duk abin da ta kunsa na hukunce hukunce sai yace hal fuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun kai yanzu mai karatu ko kai yanzu mai sauraro shin wannan bayanin da aka yi maka kana ganin an saka wa kafirai da abin da suka aikata amsa shine bala na'am na'am an saka musu jaza'an wifaqan sakamako ma na daidai da daidai taro da taro cif cif da cif cif malai ce sowi ba juziya an saka wa alkufaru ma kanu yaf'alun ai a amalihim na'am juzu eh kwarai ku an saka musu za aini kai sakamako ma bi akai musu ma na farkon bi muqabalatil isyani sakamakon saban da suka yi an awamirillahi na kin bin umarnin Allah wartikabi wahihi da kuma hauhawar hanahanansa fa jaza'u zalika nar to shi wannan laifin kadai sakayyarsa shine shiga wuta to kuma bayan shi akwai wani laifin dan haƙƙi biyu su kafirai suke ci su ci na Allah su ci na bayan Allah haƙƙin Allah ya ce kasi sun yi ya ce su bari sun ki su bari wannan hukuncin sa daban haƙƙin bayan Allah kuma su ne musu izgili su ne musu ba'a su ne musu dariya to yanzu Allah ya yi musu sakayya ta farko ya sa su a wuta sauran laifin na biyu na haƙƙin bayan Allah mumine da suke musu dariya to su ma za a yi musu sakayya a kansa Shi ne lai ce wasani laifin na biyu at tadfifu tauye magwaji ko ma'auni zulmuhumun nasa zalimtar su da suke wa mutane wastihza'uhum bihim da kuma izgilin da suke wa mutane fajuzu shi ma sai aka saka musu bi dhammi nasibihim min aljannati ila nasibil mu'minin sai aka hada musu raban su na aljanna aka hada wa mu'minai shi su kuma mu'minai rabonsu su na wuta sai aka kara wa kafirai shi Wasu واستهزاؤهم بهم من فوق karasi da kuma izginin da suke wa muminai akan karagunsu a duniya wal ara'iki da kuma gajaje na shakatawa an gane ko sadaka mu'azzabuna fi wa da haka su ma za a ci gaba da yi musu azaba a cikin wuta sakamakon wannan laifin na biyu imamul al ya ce. wa huwa min saba yasubu ai raja'a kalmar halfu wiba dinnan daga saba ne yasubu da ma'anar raja'a da aka fasawabu asalin kalmar sawabu lada ma yarji'u alal abdi shine abin da yake komowa bawa fi muqabalati amalihi sakamakon aikin sa wa yusta'malu fil khairi sharri kalmar sawabu ana amfani da ita a wajen lada ana kuma amfani da ita a wajen zunubi ko alhaki idan mutum ya aikata laifi ana cewa saba ya tubu an saka masa ko suwiba an saka masa to haka nan in ya aikata alkhairi kun ga nan ai zunubi kafirai suka aikata amma sai aka yi amfani da kalmar mai sawab an gane ko al suwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun min as-sawab to haka nan a wani waje kuma yace sawaban min indillahi wallahu indahu husnus sawab to wannan shine karshen tafsirin suratul mutaffifin sai suratul inshiqaq suratul inshiqaqi ita ce sura ta 84 idan mai karatu ya dauko na surorin alqur'ani mai girma daga saba Bale ce suratul inshiqaqi makkiyatun suratul inshiqaq makkiya ce ta sauka a makka kafin a hijira a koma madina wa hiya salatun aw khamsun wa ishruna adadin ayoyinta ko dai 23 ko 25 wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda sura take karantarwa bayanu annal al al-ulwi wa suhli cewa duniya ta sama ko ta kasa kulluhu muti'un lillahi tabaaraka wa ta'ala dukkaninsu masu yi wa Allah da'a ne ma'ana ko sama ko ƙasa dukkaninsu bayin Allah ne kuma masu yi masa da'a da aka malai ce famina safi yana daga cikin wauta Allah yuti'uhul kuffaru kafirai ba yi wa Allah da'a amma duniya ta ne masa sama ta ne masa ƙasa ta ne masa fayyut ibu duniya na ukran sakamakon haka suke shan wahala duniyarsu da kuma lahirarsu fatan mu Allah ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon fassara ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kusa ne Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim idza samaa shaqqat wa ya tabbata a cikin hadisi wanda Alimamul bukhari da Muslim da Imam Ahmad da wasu su suka rawaito daga Abu Huraira Abu Huraira duk lokacin da ya karanta izar sama'un shaqqat yakan yi sujjada a cikinta. an gane ko idan ya wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjuduna yakan yi sujjada aka ce yi yasa kake yace saboda na yi sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta idan sama'un shaqqat kuma yayi sujjada da haka nima ma bazan daina ba har in riske shi kamar yadda kuma yakan yi sujjada idan ya karanta suratul alaki suratu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq an gane ko wajen wasjid waqtarib ko to da ka yace duk waɗannan surori guda biyu na ga annabi yana sujjada a cikin su da haka nima nake yi ubangiji madaukakin sarki yace idhas sama'un shaqqat idan sama ta tsage kalmar in shakkat bi ma'ana in fatara da in fatara da in shaqqa ma'anar su ɗaya ne fassarar da zaka yi a wajen izar sama'un shakkat ita zaka maimaita taro da taro a wajen izar sama'un fatarat domin da al-inshiqaqu da al-infitaru ma'anar su ɗaya ne shine Allah ya ce wa yauma ta shakkaƙu samau bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila al-mulku yawma idhin al-haqqu lir-rahman Baka kana yawman al-kafirina asira mana wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai ranar da saman nan da muke gani za ta fashe za ta tsage za ta keci to alama ce ta cewa duniya ta zo ƙarshe tunda Allah ya halicci sama ya kyautata halittarta duk wani rugun tsini da duniya za ta yi sama ba za ta tsage ba saboda kyautata halittarta da Allah ya yi amma akwai lokacin da shi Allah da kansa zai rusa ta to da zarar kun ga haka ta faru alama ce ta cewa duniya ta zo ƙarshe imam al-qurtubi yace ai in sada'at sama za ta tsatsage wa tafaffarat za ta kekkece bil gamami da gizagizai bakin hadari wal gamamu mislu sahabi al abyad shi gamamu da as-sahabu duk abu ɗaya ne sai dai wasu malamai suka ce al gamam shine farin hadari as-sahabu kuma bakin hadari wanda bahaushe yake cewa holo ko hadarin kaka akwai hadarin da zaka gan shi fari shi a tsakiyar rani ake yin sa shi ba dan ruwa Allah yake yin sa ba yakan yi shi ne dan ya rinka sassauta mana zafin rana an gane ko wasu malamai suka ce wannan shi ake kira da algamam amma idan lokacin damuna za a yi ruwa za ka ga sama ta yi irin wannan hajarin amma sai dai shi baki ne bai shi kuma alama cewa akwai ruwa a ciki wannan shi ne sahab an gane ko Allahu allazi yursilu sahaba wa yusiru Allahu allazi yursilu riyaha fatusiru sahaban fa yabsuduhu fi samai kayfa yasha to sahab shine hadari mai bada ruwa gamam kuma shine farin hadari wa zallalna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna was salwa hal yanzuruna illa ay yatihum Allah fi dhulalin min al-gamami wal malaikatu wa qudiya al-amr Imam al-Qurtubi ya ce wa ruya an Ali an rawaito daga Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda kale yace tushaqqu min al-majarra sama za a tsaga ta ne daga almajarratu wa sai yace almajarratu babu sama ita majarra sunan kofar sama kenan to daga nan Allah zai fara fasa sama ya tsaga ta sai yace wa hadha min ashrati sa'a wa alamatiha kuma wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama da kuma abubuwan da dole sai sun faru kafin alkiyama ta faru shi ne Allah ce idza sama'un shaqqat in sama ta tsage idza din nan harfu shartin ne gabansa akwai jawabinsa zai zo nan gaba wa azinat li rabbiha wa wa azinat kuma sama za ta taurari umarni li daga wajen ubangijinta wa huqqat kuma ta yi daidai domin karɓar umarni daga wanda ya dace ya ba da umarnin daidai ne shi ne malamai suka ce ma'anar wa azinat li rabbiha wa za ta karɓi izini na tsagewar da kecewar daga wajen Allah ba daga wajen wani Allah ba Allah kadai shi zai ce da sama ta tsage ta tsage amma ba wani ba to yin hakan kuma abin da sama ta yi daidai ne to shine Imam al-Qurtubi yace ai sami'at taji wa haqqa laha an tasma'a kuma daman ya dace da gare ta cewa ta ji wannan umarni na Allah sai ce ruya an rawaito ma'anahu an ibn Abbas ma'anar wannan zance daga Abdullahi dan Abbas wa Mujahid da Mujahid wa ghairihima da waninsa da waninsu yace wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda yazo a hadisi ma azina Allahu li shay Allah madaukakin sarki bai yi umarni ga wani abu ba ka iznihi li nabiyin ya tadanna bil qur'an kamar yadda ya umarni da annabi ya rera karatun alqur'ani kaga azina anan bi ma'ana amara kenan ko ai mastama Allahu li shay Allah madaukakin sarki bai ji wani abu ba irin jin da yake wa annabi idan yana karatun alqur'ani yana rera shi wani mawaki na larabawa yace summun idza sami'u khairan zukirtu bihi wa in zukirtu bi su'in indahum azinu yace summun kurame ne idza sami'u khairan zukirtu bihi in suka ji ana fada alheri na amma wa in zukirtu bi su'in indahum in ku aka yi mun mummunan batu a gaban su ma'ana sharri ko kage ko kazafi azinu sai suka kasa kunne su ji wa qila imam al-qurtubi yace wasu malaman sun ce al-ma'ana abinda ayat take nufi wa haqqaqa Allahu alaiha al-istima li amrihi bil inshiqaqi ubangiji ya bawa sama dama na ta ji ta kasa kunne ta yi sauraro na umarnin da zai mata na ta tsatsage asali sama ba ta ji baya daga cikin ɗabi'ar da Allah ya halicci sama da ita ji irin na mutum to amma a lokacin da Allah zai ba wa sama umarnin ta tsage zai ba ta iko na ji irin yadda ya ba wa ɗan adam da sauran halittu iko na ji shine ma'anar wa azinat li rabbiha wa huqqat ubangijinta zai mata izini na ta kasa kunne ta saurari wannan umarni kuma in ta ji ta yi aiki da shi wa qala bahak bahak ibn mazahim ce. hukkat a Ɗa'at ya cancanta ta ɗa'a, wa an laha a tubi'a rabbaha ya cancanta gare ta na tabi umarnin ubangijinta subhanahu wata'ala to da kaska ce li'annahu ha dan Allah ne halice ta yuqalu ana faɗa a larabci kulanun mahququn bi kaza wa ɗaatu samai bi ma'ana annaha la tamtani'u mimma arada Allah biha sama ba za ta bijirewa abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ta da shi ba sannan ubangiji ya ce wa idhal ardu muddat haka ne wa aznan li rabbiha wa wa idhal ardu muddat sannan kuma al ƙasa muddat ita kuma za a baje ta a faɗaɗa ta an gane ko za a baje ta za a faɗaɗa ta duk wani tudu da ka sani Allah madaukin sarki zai sa a baje shi duk wani dutse Allah zai nike shi wannan kasan za a buɗe ta sosai duk tekuna da kake gani Allah madaukin sarki zai sa su bushe su zama ƙasa ruwan ya tsotse dan ƙasa ta dada samun fadi hikimar haka saboda za a yi babban taron da ba a taɓa sa ba Allah zai tara halittar sa gaba ɗaya tunda da ta farko har ta ƙarshe na sama za su sauko na cikin ƙasa za su fito za a zo a haɗu kaga ana buƙatar fili amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su samu inda za su tsaya ba sai dai akan ƴan yatsunsu kafarka ba za ta iya tsayawa ba saboda babu wajen tsayuwa ƙasa za ta cike za ta makare ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama za Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tumaddu maddal adini za a buɗe ƙasa irin yadda kasan masu shanya fata suke taɗe ta su buɗa ta to haka ƙasa Allah maɗaukin sarki zai sa a buɗe ta a taɗe ta li'anna al-adima idza muddat zala kullu tina'in fiha wamtadda wasawa domin ita ƙasa idan aka taɓe ta ɗinnan to dukkan wani togaciya na tudu ko kwari da ke cikinta to zai miƙe ya baje za ta dawo daidai da daidai ta zama labul qala ibn abbas wa ibn mas'ud abdullahi ɗan abbas da abdullahi ɗan mas'ud suka ce wa yuzadu wus'atuha kaza wa kaza za a ƙara mata faɗi ninkin kaza da ninkin kaza li yuqfil khala'iq alaiha saboda halittu za su tsaya a kanta. lil hisabi dan hisabi hatta la kuna li ahadin min al bashari illa Maudi'u qadamihi har sai ya zama kowane ɗan adam duk da hakan ba inda zai iya tsayawa sai iya gurgurdan inda kafarsa take likasratil khala'iqi saboda yawan halittu fiha a cikin kasa shine imam al-qurtubi ya ce wa qad maba fi surati ibrahim bayanin haka ya gabata a cikin surati ibrahim yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki zai sa kasar ta yi dan ta bage shine kamar yadda muka sha faɗa duwatsu Allah zai narka su yau mu takunul sama'u kalmuhul wa takunul jibalu kal'ihil ranar da sama za ta rinka digewa kamar narkakkiyar dalma tana zubowa ƙasa wa takunul jibalu su kuma duwatsu za su zama kal'ihini kamar kaɗaɗɗar auduga Mana auduga idan ka cire mata ƙwallanta to za ta zama ba ta da nauyi iska ɗibarta take yi to haka duwatsu za su zama duk girman su da kake gani wa yas'alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan فيذرها haka, an لا ترى فيها عوجا ولا أمتا إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا za a dake ƙasa matuƙar dakewa to shine Allah madaukakin sarki anan yake fada wa izal ardu muddat idan ƙasa muddat aka faɗaɗa ta aka buɗe ta aka taɓe ta malai ce zida fi si'atiha kal adini za a ƙara mata yalwa kamar fata ma'ana wajen shanyawa walam ya baka alaiha bina'un wala jabalun ba wani sauran gini da zai wanzu akan ƙasa babu kuma wani dutse wa alaqad ma fiha wa takallat wa alaqad za ta fitar da ma fiha duk abin da ke cikin ta wa takallat ta tsaraita to wannan ma fiha din abin da ke cikin ta malamai sun yi maganganu da yawa wasu kace abin da ke cikin ta na matattu duk wani matacce da aka taɓa binnewa sai ƙasa ta yi amansa ta fito da shi ya zama ta zama empty cikin ta ba komai wasu malaman suka ce a abin da ke cikin ta shine albarkatun ƙasa da Allah ya binne mata duk wani fetur da ka sani akwai a duniyan nan kafin alkiyama ta tashi sai an tono shi shi yasa fokasin da turawa suke fetur zai zo ya ƙare tabbas zai ƙare duk wani gwal da yake cikin ƙasa sai ya ƙare duk wani abu kai hatta ruwa da kake gani sai ya zo ya ƙare to ƙarewar waɗannan alama ce ta cewa duniya ta ƙare saboda duniya ba za ta rayu babu waɗannan abubuwan ba bayan da za a yi duniya ta rayu babu ruwa bayan da za a yi duniya ta rayu babu albarkatun ƙasa ba zai yi ba to da zarar Allah yana so ya ƙare duniya sai ya ƙare waɗannan abubuwan to alamar duniya ta ƙare kenan to shine ma'anar wa qad ma fiha wa takallat za ta fitar da abubuwan da suke cikin ta ta jifa da su wa takallat ya zama ta tsiraita daga ita sai ita tsurarta babu komai a cikin ta ubangiji ya ce wa azinat li rabbiha kuma za ta karɓi izini daga wajen ubangijinta ai sani addu'a ati zalika duk abin da zai bata umarni na tayi game da haka za ta yi wa huqqat kuma abin da ta daidai ne ai wa zalika kulluhu yakunu yawm al-qiyamati malai ce duk wannan abin da zai faru zai faru ne a ranar tashin alkiyama wa jawabu iza to mun ce farkon iza sama'u iza din nan sharadi ne idan kaza idan kaza idan kaza to duk inda kaji an ce idan to akwai cikon zance shine laraba suke ce da shi jawabu sharti ita iza din sharqiya ce to idan waɗannan abubuwan suka faru to me zai biyo baya shine jawabu sharti wa aznad li rabbiha wa huqa shine malai ce wa jawabu iza shi jawabin iza din nan wa ma utifa alaiha da abin da aka jingina mata mahzufun an shafe shi dalla alaihi madmunu sharti amma dai sharadin a dunkule yayi nuni zuwa gare shi sai dai ka kaddara kadiruhu abinda zaka kaddara din shine ya ariful insanu annahu la yu'jizu rabbahu a wannan lokacin ne dan adam zai yi saranda ya tabbatar da ba zai iya gagara Allah ba amma yanzu akwai da ake gaya musu ba za ku guje wa Allah ba ba za ku gagare shi ba inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala sama amma su suna ganin cewa a'a za su iya guje wa Allah suna ganin cewa suna da wasu dabaru da ba za su iya haɗuwa da Allah ba shine zaka ga wasu daga cikin kafirai in za su mutu sai su a kona su ai hikimar konawar wai in sun kona in an kona gawa su ai sun ci banza Allah ba zai iya haɗa su ba zaka kafiran Indiya da maguzawan Indiya suna haka wasu ce a kona su in an kona ma tokar a sheƙe ta a teku wata ma tokar su ce a hau jirgin sama a barbaɗe ta su a tunanin su irin na ɗan adam in sun yi haka ruwa ta sha sun guje wa Allah to idan ɗan adam ya ga Allah yana dawo da abubuwa duk matattu na ƙabari an fito da su duk albarkatun ƙasa an sa ƙasa ta yi amansu ta fito da su sama da bai taɓa ganin ta tsage ba ba a taɓa gyara ta ba ya ga ta kyakkece ta narki duk abin da kicinta ya zubo to anan ne zai san cewa kai lallai Allah nan fa dole ne a sallama masa shi ne yace jawabin haka za ka ƙaddara shi ay ya'riful insanu annahu la ujizu rabbahu allazi yujibuhu al-kawn kulluhu anan ne dan adam zai tabbatar da cewa lalle ba zai gagaru ubangijinsa ba ubangijin da duniya gaba ɗaya ma umarninsa take karba duk abin da yake shi take yi ba ta iya sabawa to ina ko ga dan adam kaga dan adam bai isa ba domin in gagara ce to sama ta fi dan adam gagara in isa ce sama ta fi dan adam isa amma duk da isar ta ba za ta gagara Allah ba to ina ko ga dan adam la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun a antum ashaddu khalqan am as-sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aqtasha laylaha wa akhraja Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kariya ya ba mu ikon nisanta ta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu al'ada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر